abokai matasa barkamu da haraka abokanmu da sake saduwa da ku a wannan ranar asabar dan labarun matasa wanda studio kalan ke gabatar muku a ɗakin magana kuna tare da nisa mira wafi da gora ta fanta shamsu fanta kina lahiya alhamdulillah mira ya ne ko ki muke labari yau Lafiya launi a yau za mu ji yadda aka hana yin irin salon aski wanda ya huce gona da iri ga matasan garin Gaya. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu ji yadda sana'ar sayar da kaushu ta karbi matasa 'yanci rani a jihar Agadez. Daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Mira ranar Alhamis da ta gabata wato sha bakwai ga wannan watan na Maris wanda muke a ciki shine aka fara wasannin bargwanci wanda ake cema Festival du Rire a nan babban birnin Yamai. Haka ne fanta kungiyar matasan Bafnet Gyo su ne suka ja gama waɗannan wasannin ga ma tsokacin da Abdulaziz Igo ya miki lokacin da kika fira da shi. Burin da muke son cimma ta hanyar wannan haduwa shine samar da wani dandali na kirkira da bunƙasa da kuma ayyuka masu wasan ba da dariya saboda da a yau mawayacin abu ne a tallata ayyuka masu ba da dariya idan ba ta hanyar wannan dandali da ke ba da damar yin haka ba muna son samar da wani tsari tsakanin kasashe daban-daban kuma bunƙasa wannan sana'a ta ba da dariya sai kuma jihar agada mira inda satin da ya gabata ka gudanar da wata gasar wasannin tsere domin a lalubo ƙwararrun matasa wanda za su iya wakiltar jihar a yayin wasannin ƙasa ko kuma na kasa da ƙasa haka aka yi fanta ƙungiyar wasannin tsere ta jihar agada ita ita ce ta tsara wannan gasar a cikin makarantun sakandare na garin. Anise Karim ya halarci waɗannan wasannin ga rahoton nasa. A jimilce matasa 600 ne da ke sha'awar wasannin motsa jiki na kowane jinsi masu shekaru tsakanin sha zuwa sha da suka fito daga makarantun bokon sagandari na cikin jihar suka karbi kira a wannan gasar ta tono matasa masu basira. Mu saurari Muhammad Bubakar shugaban kungiyar jiha ta wasannin motsa jiki. Lokaci ne na tantance matasa ƙwararru domin wakiltar yankinmu a kwamfala ta ƙasa. An rarraba su a matakai hudu. Akwai masu gudun famfalaki na meta dari da na zallo da dai sauransu. Matasan da aka suka rairaye ba su ɓoye jin daɗin su ba. An zaɓe ni a gudun mita ɗari. Abin farin ciki ne a gare ni da na yi wannan gudun. Sannan zan wakilci yankina a cikin wannan kwamɓala ta motsa jiki. An zaɓe ni a rukunin jifar nauyi na mita shida. Yau abun alfahari ne a gare ni saboda ina sha'awar wasannin motsa jiki. Burina shine in zan babbar tauraruwar wasannin motsa jiki. Ba da dadewa ba nan gaba wata kwamɓalar yanki za ta haɗa matasa 'yan wasan motsa jiki na tawa da na agades. Fanta a garin gaya da ma sauran ƙauyukan da ke kusan garin sarakunan gargajiya sun aza dokar hana samari yin irin askin nan na zamani wanda suka wuce gona da iri. Haka ne mira waɗanda suke taka wannan dokar akan kira su a gidan mai gari a aske musu kai a cikin jama'a. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na fadal Alu. Isa wani matashi ne na garin gaya da ya fito daga Lagos ƙasar Najeriya ya zo da wasu tukayen kitso a kansa wanda ake cema rasta. Bayan 'yan mintutuka aka sa mai kira a fadar sarkin gaya inda aka aske kansa ga abin da yake faɗa. Aski aka yi min a fadar sarki don dama ina da niyya. Lagos na fito jiya ne na shigo, can ne na ga irin wannan askin. Amma da na zo gida tun jiya aka ce ya aske shi ban kiya ba tun dama ina da niyya aske shi. Wani mataki ne da mai daraja Shabda Kanto ya ɗauka domin kare darajar al'ada da na gargajiyar garin wasu wayan sun yaba wannan matakin. Wallahi yadda aka yi wa samarin abin ya yi kyau sosai, saboda idan ba haka ake yi ba ba sa bari. Mu dai muna shan hankalin su yi hattara da rungumar waɗansu ɗabi'u. A tanda kuma wani gari irin wannan fasa'ar ta bullo Masa'udu Umaru Zada mai garin tanda ɗauke da bayani. Duka garin ne na tara, na ce duka unguwa su kawo sunayen mutane goma su ne idan suka ga wani ya yi aski na banza sai su aske shi idan mutum ya zuzzule wando sai su sa ya ƙara ɗaura wandon wannan kwamitin na 'yan banga shi shine ya har yanzu babu faɗa a wajen a garin na gaya mai martaba shabda kanto ya kuma ɗauki sabbin matakai kamar hanin gudun famfalaki da jerin gwanon rali na motuna da ake yi lokacin sabgar aure. Sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau Mira, kin san kafshu na harbi wanda ake haɗawa da 'yan itace da su kafshu da wani abun fata. Kin san wasu na rike shi ne saboda tsaro wasu kuma saboda farauta. Na san shi mana gora A jihar agada sayar da wannan kaushun ya zamanto wata sana'a da ta matasan jihar. Ga rahoton da Anise Karim ya shirya mana. wannan abu dai matasan jihar Sokoto a Najeriya ne suka kera shi musamman. Muhammadu Shafi'u matashi mai shekaru ashirin da biyar da muka tarar a cikin ma'aikatarsa. Idan ni zo daji in kaso icce in sassaƙe sai ya bani guha sai in nemo roba in yanke ta ta zama ɗa biyu sai in gama halshen su da gonton hata sai in ɗani kinan na samu bakan damu ma sai su babbatta dala tamanin karamarta dala arba'in wannan kuɗi in tara su sai in sai shambulori na taya wanda an ƙara aiki da su. wani mai saye da saidawa ya yi bayani akan kasancewarsa a ma'aikatar muhammadu. na zo wurin mai saida shirin shirin saboda ni yana sayan shi haka da dama dozin goma ko dozin ashirin haka ne ina sayan manya da ƙanana ina kai shi daji ne ina saida da yara da manya kuɗi kuma wani lokaci suna sayan shi suna aiki da shi. Wasu masu amfani da kayan da muka tuntuɓa sun yi ƙarin haske akan aikin da suke yi da shi. Ni ina aikin gadi. Wannan kaushu da ka gani ga hannuna ina amfani da shi saboda tsaro. Ko Allah ya kiyaye wani mugu ya shigo in ina rike da kaushin nan ina iya da shi. Ko wata mugun mugunya dabba ta taho ina iya kare kaina da wannan kaushu. Kaushu wanga ina jin daɗin shi saboda ina zuwa dajijika ina yau farauta da shi. Zomaye da ta tsuntsaye da zabi na daji yana halwo su duk. Wannan sana'ar ta ta baiwa Muhammadu damar yin aure da kuma buɗe sabuwar ma'aikata a garin Arlit. fannin wasannin motsa jiki an gudanar da zaben kungiyoyin da za su kara da juna a gasar kwallon kafa ta kasa a satin da ya gabata a cibiyar kungiyar da ke kula da wasannin kwallon kafa ta kasar Nijar wato Foot. Har an fara karawar wasannin Sejim da Final jiya 18 ga watan Maris da dukkanin jihohin kasar Nijar. Sumana Amadu ya tunkari Lawali Garba, ɗaya daga cikin wakilan Foot mu saurare shi. Sanifa de Pool ba wuna bane aka yi amma walawalar jimilla ce kuma a ranar 18 ga watan Maris za a farawa. A bara mun yi wala. walawalar ne bisa rukuni-rukuni yanzu kuma walawalar gamayya ce da kun ɗau so ɗaya za ku san da wa za ku kara har a kai fana abinda aka sabunta kenan tawagar da za ta fito zakaran kofin ƙasa ita ce za ta wakilta zuwa kofin haɗakar kwallon kafar ƙasashen afirka kaf tawagar da za ta fito zakara a kwamfalar ƙasa ta super liga za ta wakilta zuwa ga kwamfalar super liga ta kaf. Ale au championnat super league de la a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za mu sake saurara bisa lambar uku biyu biyar tare da layin ba tare da kumbiya ko da laba sai goben allah kai mu